Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karanto. 'Yan ƙungiyar ISIS sun kai hari da makami mai guba a wani gari kusa da Kirkuk da ke arewacin Iraki, inda suka hallaka wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa suka kuma raunata akalla mutane 600. wannan ne ya sa ɗaruruwan mutane ƙaura daga garin kamar yadda jami'ai suka bayyana a jiya asabar jami'ai sun ce da ma'aikatan asibiti harin farko da aka kai an kai ne da sanyin safiya a garin da ake kira taza firaministan iraki ya tabbatar da cewa wannan aika-aikar ba za ta tashi a banza ba domin ko dole sai an zakulo waɗanda suka aikata a kuma hukunta su wani jami'i adal hussein ya ce mata da yara suna cikin fargaba a taza inda suke kira ga gwamnatin kasar da ta taimaka musu domin ɗaukar matakan gaggawa adil ya ce binciken jamus da amurka da suka shirya yi sun tura jami'ansu don bincikar irin gubar da aka harba 'yan sandan faransa sun kama mutane goma sha hudu bisa tuhumar yin zanga-zanga ta ƙyan jinin 'yan gudun hijira da ke sansanin kale inda masu zanga-zangar suka tara wata gadar motoci da kona tayoyi masu zanga-zangar da suka kira kansu da suna tawagar shaida asali na kira ne ga 'yan gudun hijira da su bar garinsu su koma nasu garuruwan da suka fito inda suka rubuta a allunan da aka rubuta cewa ba hanya a koma gida sun kuma fidda sanarwa da suka rubuta wa manema labarai cewa sun tabbatar 'yan gudun hijirar suna neman shiga ne kuma ba sa bukata inda kuma a garin na kale ya zama wani wuri da ya zama tarnakin 'yan gudun hijira da suke kokarin shiga cikin birtaniya dubban mutane ne dai da suke gudun hijira suka kafa katafaren sansanin da kuma matsananciyar rayuwa a cikinsa sannan akwai wasu kananan sansanoni da ke tsakiya ko kuma arewacin tekun na faransa dakarun sojin saman turkiya sun kai hari ta sama kan 'yan tawayen kurdawa a arewacin iraki suka kuma kashe akalla mayakan sa kan guda 67 kamar yadda sojojin kasar suka sanar a jiya asabar harin da aka kai a shekaran jiya laraba an yi amfani da wasu jiragen yaƙi ƙirar f-16 da kuma f-4 sun kuma kai harin ne a bisa sansanonin 'yan kurdawan da ake kira da pkk a turanci da ma'ajiyar makamansu da kuma nufin tarwatsawa Sojojin saman Turkiyya suna faman kai hari a kan sansanonin 'yan Kurdawa a arewacin Iraki tun daga watan Yulin shekarar da ta gabata, inda suka ce wannan harin ma an auna sansanoni biyar ne da suka hada da Kandil, Metina, Avasin, Haftanin da kuma Basiyan. Zaman sulhu da suka so kullawa dai ya gagar tsakaninsu da Kurdawan, asali ma dai gwamnatin turkiya da ƙawayenta na duniya suna tambara ita wannan kungiya ta 'yan tawayen PKK a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Babban jami'in diflomasiyyar Amurka ya ce Shirin tattaunawar zaman lafiyar da aka shirya yi na Majalisar Ɗinkin Duniya game da rikicin Siriya za a fara shi a ranar Litinin mai zuwa kamar yadda aka tsara duk kuwa da zargin da suka yi na jirjejeniyar cewa ana sabata daga gwamnatin Siriya. Sakataren harkokin wajen Amurka John kerin ya bayyana cewa masu sa ido daga Rasha da Amurka suna ta taro a biranen Geneva da Amman don ganin cewa an kawo ƙarshen rikicin na Siriya. kerry ya faɗa a saudiya cewa daga bayan nan an samu rikicin na siriya da sauka da misalin kaso 80 zuwa 90 wanda hakan yana da matukan mahimmanci in ji sakataren na majalisar ta amurka haka kuma ministan harkokin wajen siriya walid muallim ya ce gwamnatinsu za ta yi iya ƙoƙarinta ta kiyaye dokar tsagaita wuta amma ya nemi masu shiga tsakani da su kara kwana ɗaya don ganin cewa masu adawar da za a zauna da su sun iso wurin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke Washington DC. Ɗan takarar shugabancin Amurka a karkashin jam'iyyar Republican da ke kan gaba Donald Trump ya zargi takwaransa na jam'iyyar Democrat Bernie Sanders da magoya bayansa a matsayin abin da suka shirya na tilasta masa soke taron da ya shirya yi na gangami a garin Chicago a Juma'ar nan da ta wuce. Fada dai ya barke ne tsakanin masu goyon bayan shi Donald Trump da Sanders inda mafi yawancinsu suka ɗaga kwalaye suna kiran sunan bani suna shelar sunansa da bani-bani. 'Yan sanda sun tarwatsa magoya bayan tare da kama akalla mutane guda biyar da ke da nasaba da rikicin a kamfen ɗin Trump na jiya Asabar garin Cleveland na jihar Ohio ne ya karɓi bakuncinsa inda ya ce wa Sanders ɗin ɗan gurguzun abokinsu tare da kira ga cewa kai bani ka yi wa magoya bayan ka magana su shiga hayyacinsu sanata bani dai tuni ya musanta wannan zargi na Trump. Ɗan kundin balar bata nishan nan kuma mai kaɗe-kaɗe wanda mawaƙi ne mai suna Ai waiwai ya nishaɗantar da rayuwar 'yan gudun hijirar Siriya da suka makale a sararin Subhana a ƙasar Girka inda ya kawo abin kiɗan fiyano na turawa sansanin. Hakan ya ba wa wata mawaƙiya 'yar gudun hijira a Siriya mai suna Noor Alkazam damar hawa kujerar kiɗan fiyanon tare da kaɗe-kaɗe wanda ta nishaɗantar da wurin. Ta kuma bayyana cewa rabanta da irin wannan kiɗa na fiyano tun sakamakon sakamakon yakin da ya koro ta shekaru uku daga Siriya. Haka kuma an ɗaga babban leda ne aka lullube ta ita da fiyano ɗin don saboda ruwan da ake yi amma bai hana ta kiɗan ba. waiwai da ya bayyana cewa yin bidiyon da yana son ya daɗa nuna wa duniya cewa ga irin ukubar da 'yan gudun hijira suke fuskanta in suka tsere a sakamakon yaƙe-yaƙe da kuma faɗace-faɗacen ta'addanci. A jiya Asabar gwamnatin labanan ta amince da tsarin gaggawa na bullo da wurare guda uku manya na jibge bola a cikin birnin Beirut. Ministan yada labaran kasar Ramzi Jairs ya bayyana cewa wannan tsari zai dau tsawon shekaru hudu inda ya sanar da dubban masu zanga-zanga da ke yadda da cewa ba su bari a zubar musu da bola barkatai ba kamar yadda take ta karuwa a cikin birnin na Beirut. taruwar bola dai ya fara ne tun a watan yulin bara amma daga baya kuma aka fiddo da wannan tsari domin kwashe ita bolar da take addabar mutanen beirut din ramzi ya kara da cewa za kuma mu bude wasu sansanonin jibge bolar a arewa da kudancin birnin har yanzu dai masu zanga-zangar ba a san makomarsu ba domin kuwa wanda ya shirya ta alislam yana nan bai ce komai ba domin sun bayyana cewa ya yi kira da ma'aikata su gujewa makarantu da wuraren ayyuka ayyuka a ranar litinin don ƙauracewa da nuna baƙin cikinsu a kan bolar labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Jama'a masu haron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Duk wani sabon shiri tila zai fuskanci ƙalubale iri-iri. Makonnin nan dai duka muna kawo muku rahotanni dangane da shirin ciyar da ɗalibai a makarantun firamare a jihar Kaduna da irin matsaloli da wannan shiri ke fuskanta tun lokacin da aka ƙaddamar da shi. Wannan makon ma muna da rahoto daga Kaduna kan zanga-zanga da wasu masu ciyarwa suka yi saboda rashin biyan su. Ga rahoto da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya aiko mana. kamar ni da kan yi da huwaran talata, ya kamata kudidin nan ya dinga shiga mana weekend ne, kamar ran Friday. Sai mu in mun samu kudidin nan ran Friday, za mu nema kamar ranar Monday, mun riga mun shirya abinci mun ajiye. kamin ranan to amma kudi yakan zo mana da leti don ran da na ka zo mana da kudi din nan kuma wani lokaci ma sai zuwa yamman dire yanda in mun yan bamu da yamman dire din nan dole sai mun bi shaguna ne da daddare kuma bai kamata ba masalan mu kenan to idan ba ku samu kudi bai me kuke mukan ci bashi ne mukan ci bashi ne amma a bayaninsa ga manema labarai kwamishinan ilimi na jihar kaduna dr shehu usman adamu ya ce wannan matsalar ba daga ma'aikatar su ta taso ba daga cikin matsalolin da muka samu rahoton faruwansu a cikin wannan shiri su ne rashin biyan wasu mata kudadensu a kan kari tsarin da muke bi domin mu biya waɗannan mata shine mukan aika da kudadensu zuwa bankuna da ake kira cooperative societies wasu daga cikin mata da suke shugabancin wannan cooperative societies su suke zuwa su ciro wa 'yannan kuɗi su raba wa mata 'yan uwansu rahoto ya ishe mu cewa wasu mata sun yi zanga-zanga a kan cewa ba a biya su kuɗinsu to rashin biyan su ba shi da nasaba da ma'aikatar ilimi kimiyya da fasaha domin duk yawancin gundumomi da ya kamata a saki kuɗaɗensu domin su dafa abinci an saka musu kuɗaɗe don su dafa wannan abinci sai dai muna da makarantun da ba a kai abinci ba wanda muka buƙaci a dawo da kuɗaɗe akwai gundumomi a ƙaramar hukumar ƙaura da ƙaramar hukumar zangon kataf da ba a sami dawo da wannan kuɗi a kan lokaci ba wasu kuma a ƙaramar hukumar jama'a da ƙaramar hukumar zaria wayannan gundumomi mun rufe account su mun kuma hana a ci gaba da zuba musu kuɗi saboda ba halasta a zuba kuɗi ba har sai in sun dawo da wancan kuɗi da ba su ciyar da abinci ba wayannan mata da suka yi zanga-zanga na rashin biya mun sa a bincika a gano musabbabin rashin isan su zuwa hannunsu sannan za mu ɗauki duk matakin da ya kamata mu ɗauka domin mu ga cewa mun sami ganin cewa kudin kowa ya isa hannunta a lokacin da ya kamata duk da haka wasu iyaye na kira ga gwamnatin jihar kaduna da ta kai hankali kan wasu batutuwa masu muhimmanci a makarantu ba kan abinci kaɗai ba suna na rabo mai samari to game da abincin da mai girman gwamna yana kokari akan ana ba yara free feeding eh, ya yi kokari kwarai da gaske amma mu iyaye da muna dan damuwa domin muna ba mu da isasshen eh, azuzuwa na biyu ba isasshen furnitures na uku ba mu da inda yara suna zuwa bayi to mu mu ce ya yi kuskure ba da ya kawo wannan magana abincin nan amma roƙonmu dai ya ƙoƙari ya tana da mana wa'anan irin abubuwan nan. Biye malamai gaska akwai wahala. Mun mun ce to yanzu za a dafa abinci a ba yaro ya ci ya koshi sannan bai samu isasshen koyarwa ba bai yi ba. Don malamin bai koshi ba ya ake so ya koyarwa. Ya kamata dubi malami a kyautata mishi a bashi albashin shi akai-akai a wurin ne zai samu karfin aiki musamman wasu malamai gaskiya na tausaya musu inda za su je aiki sai sun kashe kudin mai to ba biya ba ina mutum zai samu kudin mai kuma ka je me za ka dan ci waɗannan matsaloli da ma sauransu na samuwa makarantu da dama a jihar kaduna akwai buƙatar gwamnati ta ɗauki mataki wurin gyara su iliya kure muryar amurka daga kaduna najeriya An yi kira ga gwamnatin tarayya ta sake duba manufofinta kan ba da kudaden kasashen waje domin matakin ya jefa hatta malaman jami'o'i da aka tura kasashen wajen su karo ilimi saboda kusoshinsu babu so a Najeriya cikin wani mawuyacin hali. Wani malamin addini Islama Khalifa Aliyu Ahmed Abu Fatihi ne wannan kira tattaunawa da yi da Ibrahim Alfa Ahmed. University of Maiduguri bana student da suka yi apply mutum dubu talatin da shida waɗanda suka nemi shiga jami'an university ah. of maiduguri ah. mutum dubu bakwai aka ɗauka wa'annan ba inda za a akwai kusan dubu talatin maki na waɗanda ba a ɗauke su ba a ɗauke su ba a ah. ce an hana yara zuwa karatu waje yaran nan da suke waje suke karatu ba 'ya'yan masu kuɗi ba ne kawai ko hamsin daga cikinsu ma'aikatan yin jami'o'i ne da ma'aikatan polytechnic da college of education mm. wanda salaransu kawai ake ba su ake sa musu a account su yi amfani da katinsu su cire kuɗi su mm. biya kuɗin makaranta su biya kuɗin abinci su biya kuɗin haya duk da wannan kuɗinsu ba tare da wani taimako ba mm. kuma su dawo su yi aiki a universities. wa'yansu kos ɗin da suke yi babu shi a najeriya tukunan wa'yannan mutanen ba ku yi musu tanadin komai ba rana ɗaya mutum ya je ya sa katinsa account zai ciro kuɗi ka ɗauki kanka kana abuja mm. ka je banki a ce bankinka yau an tsayar da shi za a yi tunani za a gaya maka akwai matsala za a warware inda in ka fito za ka iya zuwa gidan wani abokinka ka karbi kuɗi mm. in ka bayan wannan abokinka za ka iya zuwa ko ina ne ka gidan yan uwanka ka ci abinci mm. amma ka ɗauki kanka kana washington a nan ka je ka sa katinka za ka cire kuɗi saboda ka biya kuɗin makaranta abu yaƙi abu yaƙi mm. in dai ba jita za ka ɗauka ka je bakin titi ka riƙa kiɗa kana bara ba wanda kuma wannan ɓacin suna ga ƙasa ya fi kowane ɓaci. Mm. ya kamata da an yi hikima da za a bambance 'yan makaranta da 'yan kasuwa. Daga Katsina mun samu rahoton cewa ƙungiyar iyaye da malamai ta makarantar kwalejin tarayya da ke garin dayi sun haɗa kuɗi naira miliyan goma sha ɗaya domin sayan wasu filaye da nufin ƙara faɗaɗa wannan makaranta. Ga rahoto da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Hunto ya aiko mana kan haka. Alhaji Ibrahim Yahaya Dunga ya ce iyaye ne suka tattara waɗannan kuɗi domin biyan mutane 32 da aka yi amfani da filayensu wajen faɗaɗa makarantar da kewaye ta. Lokacin da muka zo muka samu wannan makaranta mun same ta da wannan matsaloli. Yara ba kwance hankali, iyaye ba kwance hankali. Su kuma waɗanda aka an shigo su an hana su su noma ko ba a ba su kuɗi wa shekara da shekaru. To bisa wannan dalili muka zo muka zauna da mu da iyaye iyayen yara da ita makaranta muka ga mahita shine mu zo mu haɗa yadda zamu su ko bashi ne iyaye su bamu suka yadda kuɗin duka miliyan sha ɗaya ne da dubu ɗari tara to sai muka raba kuɗin ga yawan yawan ɗalibai sai ya kasance kowa zai ba da tantan sauran dubu goma goma to da muka ga abin yana da yawa sai muka yi tsari cewa a biya su biyu tan biyu to akasarin da muka zo yawan ɗaliban ba su kai su iya kwabarin ba na farko aka samu 4 miliyan 200 eh miliyan 4,200 na biyu kuma aka samu miliyan 2,800 so muka ga ko ba za mu ƙara koma macaji su iyaye ba to cikin account ɗinmu wanda muke tafiyar da makaranta namu na PTA taimakon da muke bata sai muka cika kuma miliyan hudu da suka zama miliyan sha ɗaya da tara. Na ga kamar kun fara aikin shi wani katanga za ku ci gaba da yi ne koko akwai wani tsaiko da ya taso hau ka tsaya. To shi aikin katanga ba PTA ke yin shi wannan gwamnati ce ta tarayya compensation a doka dama jiha ke bada to da eh, yawadiyya to da aka zo sai ita lokar gaman ta malumfashi ta ɗauki alhakin za ta biya ko ba ta biya ba. Alhaji Isa Yusuf Funtuwa shine shugaban kwalejin gwamnatin tarayya da ke garin na Dayi ya yi bayani kamar haka. shi biyan wannan kuɗi na compensation abu ne wanda yake mai muhammanci ga tarihin makarantar nan saboda rashin biyan wannan diya ga su masu gonaki shi ya hana makarantar ta iya katange harabata saboda bayan da za a iya katange wannan haraba da haƙƙin waɗansu mutane a kan ita makaranta saboda wannan gonaki ba a biya su ba in ko ba a biya su ba bayan da za a yi a iya katange wannan makaranta babban farin ciki da nake da shi a yau shine an biya wannan diya ga masu gonaki da mahimmancin wannan katanga su za su tattara kuɗi su biya saboda haka muna godiya ga su iyayen yara da suka biya da kuma duk wanda ke da hannu a kan biyan wannan muna godiya gare su muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan lokaci mun gode kwarai da to ga aikin katanga mun ga kamar ya tsaya mm. su kungiyar iyaye da malamai sun ce ba haƙƙin su bane na yin ci wannan haƙƙi na hukumar makaranta wani ƙarin bayani zaka yi dangane da wannan yawa ita dama gwamnatin tarayya haƙƙin ta ne ta katange katanga kuma duk shekara tana sako kuɗi da za a da za a ci gaba da aikin yin katanga matsalar da aka samu shine ba za a iya yin katangan ba saboda masu gona za su miƙe su ce su ba su yadda a shiga su ba a masa katanga sai an biya to amma yanzu tunda Allah ya kawo an biya to insha Allahu za mu ci gaba da katange wurin nan ba da wani lokaci ba insha Allahu makarantar da yi za ta zanto katangagga Salisu Lawal Falalu da yana ɗaya daga cikin mutane 32 da suka amfana da kuɗin da aka biya su na filaye da makarantar makarantar ta ƙara domin faɗaɗa makarantar shi ma ya yi nashi bayanin kamar haka aka yi ta tikkawa ha Allah kawo wannan principal wannan principal ya bi hanyar ya ga ta dace da a biya mu to muna godiya gare shi ga Allah ya kawo mu lokacin da an gama biyan mu ka ce da kuna ta ganin kamar bakwai da ba kwace muku za da an gaya muku ko me za a da filin eh an gaya mana hilin makaranta aka iba da gonakin mu aka bi gonakin mu kuma za a hana mu noma muka ce a'a ba za mu yadda ba to kuma ku na yan da ba ku taimakawa a yi ginin makaranta kyauta ganin cewa kila ku ne za ku shiga to ai ita gwamnati da tun farko an tsara haka da mun amince to Tun da ba haka ta tsaro ba ta amince in ta taba kayan ka ta biya ka to ya kamata mu ma a biya mu to yanzu filin ka duka naira nawa aka baka ito na an shi kamar miliyan ɗaya da wani abu ita dai wannan kungiya ta iyaye da malamai ita ce ta tattara waɗannan kuɗaɗe domin bunƙasa jin daɗin ɗalibai da ma malaman da ke wannan makaranta zaradin Funtuwa, sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya a farkon wannan wata ne aka yi taron shekara-shekara na ƙungiyar malaman kimiyya da fasaha na duniya baki ɗaya da aka jihar Maryland ta nan Amurka. Cikin waɗanda suka halarci wannan taro har da Farfesa Simon Yalams na jami'ar tarayya ta Abubakar ta fawa alewa da ke Bauchi. Ibrahim ya tambaye shi irin matsaloli ta fuskar ilimi da matasa suke fuskanta a halin yanzu. Babban magana. Wannan shine ainihin a bukatu ko kuma damoyi da ya gallabe mu musamman a kasashe masu tasowa ba ma najeriya kadai ba rashin aikin yi ko kuma an gama makaranta amma ba a sami aikin yi ba to sai ka ga yara sun shiga wasu damowai to damowayin nan suna da yawa hmm. eh, har ma yakan kawo ga eh, wasu ɗabi'ai da ba su cancanta ba hmm. na babban abin shine wannan irin shiri da already akan yi yakan tafi ne kawai cewa mutum zai shiga makaranta ne ya fita ya sami takarda ko certificate hmm. to amma bayi da wani kwarewa a wani sana'a wani abin da zai iya yi na dogaro ga kanshi yayin da ya gama to amma a sauran kasashe ba haka suka ɗauka ba so sauran kasashe yadda suka ɗauka shine daga farko har zuwa sama a karatun mutum akwai inda za ka koyi sana'a akwai inda za ka dan koyi abin hannu wanda ko da ka gama baka sami aikin gwamnati ba ma wasu ma ba su yi marmari aikin gwamnatin ba mm. saboda kwarewan da ah, sun riga sun samu mm. so za su gwammaci ko su bude ah, kasuwanci ko wasu wasu masana'antu na kansu sannan su ci gaba wasu kuma za su so su karo ilimi ne akan wannan kwarewar har mm. su kai inda za su kai to wannan yakan taimaki kasa ba kaɗan ba domin zai rage rashin aikin yi zai rage damuwai kamar su da yana kawo mana irin ko ah, me yake kira insurgencies tashe-tashen hankula na yanzu mm, yawa wanda duka in ka hada su za ka tarar rashin aikin yi ne mm. so in da za a ɗauki karatu ko tsarin karatu irin wanda muke bayani yanzu muna ganin kowane yaro kafin ya gama yana da wani baiwa yana da wani sani abin da zai iya yi ma kanshi ko da ma bai samu ya samu wani aiki a gwamnati ko a kamfani ba amma ba zai zama zaune gari banza ba yawo. to, to me ke hana mu tun da an riga an san cewa ga abin da zai taimaka mana me ke hana mu mu me zai sa ba za mu yi ba eto me zai sa ba za mu yi ba abubuwan suna da yawa amma me zai sa mu yi shine kawai zan so in fi capitalizing akai abin da zai samu mu yi shine in ba mu yin ba karatunmu zai yi baya-baya amin valu na makarantunmu zai daɗa yin baya-baya domin kasashen duniya gaba suke yi so yanzu ana bukatan ɗalibai ko kuma product wanda za su gama makarantu su gama da wannan sani da wannan kwarewa ɗin so uh, ko da sun je wasu kasashen za su iya fitin za su iya zama za su iya yin aiki a wurin to koma a kasashen su da canjin yanayi duk za su sami wurin zama za su sami abin yi to amma mu in ba mu yi ba to lallai kenan mun daɗa galabaita ko namu ma'aikatan ko 'yan makarantar sun gama ma irin za su koma bayani sai dai sun je sun sake yin bincike kuma wani lokaci ma in an je ba za a iya ɗaukansu ba saboda korewansu ba a tocin irin wannan wurin ba mm. to wannan shine abin da zai sa ya kamata mu mu rungumi wannan shiri na haɗaɗɗiyan koyarwa wanda yara za su tashi da fahimtar kusan kowane aspect kowane gefe ah. aha to menene zai hana au mene ke sa ba a yi well zan iya ce na ɗaya watakila rashin fahimta na biyu watakila um, the will mind that is tunani ko kuma niya. maybe daga gwamnatocin da ke mulki a wancan lokacin yawa karfin zuciyan yi din mm. wani bi kuma um, kayan aiki din su ma sukan handami rashin yin shi so in ana bukatan dan wasu abubuwa na koyarwa kaɗan to in babu su sai ka ga ya zama damuwa ya za a aiwatar ne. a wannan fanni ma wato kamar dai abin nan da ke addabar najeriya na addabar fannin ilimi wato zarmiya da cin hanci zahiri wannan babban dalili ne a ciki mm. zarmiya da cin hanci ba wai ya tsaya a 'yan kasuwa ko ma'aikatan gwamnati ko ba ko a cikin wajen koyarwa mm. ana iya samun shi to yakan zo ta hanyoyi daban-daban amma in har akwai irin shi za a samu quality ne wato abin ba tsari sosai ko an yi karatu akwai wani abin da zai baka mamaki shine cewa na sani ba zai baka mamaki ba da yake kai ka <laughs> sani hito fannin ka ne shekaru aru aru a kake koyarwa ɗalibai akan gama makaranta za ga cewa yaro kusan bai san komi ba kamar kamar a nan mu musamman na arewa za ga cewa in an yi jarabawa ta gama makarantun sakandare din nan za ga cewa watakila kasa da kashi goma cikin ɗari suke cin jarabawan nan wasu sukan je su shiga jami'a har su fita daga cikin jami'a din amma an ka zo ka ce mutum rubuta maka wasiƙa mai kyau guda da turanci ba zai iya rubuta maka ba amma wai ya fi gama jami'a guda kenan wannan laifin ku malamai ne ko laifin ɗalibai ne ko kuma laifin gwamnati ne to zan iya ce kafa uku ne da malaman da ɗaliban da gwamnatin duka kowanne na da shiya mm. a ciki amma babban mai laifin zan iya ce ya danganci wayanda suke da hakkin tanadar da wajen karatu da kuma jin daɗin masu koyarwan Ah, da sauransu wato za a iya ce gwamnati yawwa in gwamnati <laughs> in gwamnati ta dauka mm. cewa suna son karatu mai inganci suna son canji suna son ah, a koyar da yara a hanyar da ya kamata kuma su zama da karko mm. za su iya zuba abubuwan da ya kamata ya kawo wannan canji a kasa kuma za a same shi a gefen malamai um, wasu malaman ko kuma a fannin malamai zan iya ce wani lokaci akwai niyya din akwai bukatan a yi a koyar mai inganci amma sai ka tarar wasu malaman su kansu ba uh, experience din sosai akan wannan sabbin hanyoyin koyarwa din Masu aro da wannan bayanin Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Farfesa Simon Yalam da Ibrahim Alfahame da kuma Kiba Hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To 'yan kungiyar ISIS sun kai wani hari da makami mai guba a wani gari da ake kira Kirkuk da ke arewacin Iraki inda suka hallaka wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa suka kuma raunata akalla mutane guda 600. 'Yan sandan Faransa su kuma sun kama mutane goma sha hudu bisa tuhumar 'yan zanga-zangar da suke nuna ƙin jinin 'yan gudun hijira a sansanin Kale inda masu zanga-zangar suka tara gadar motoci inda 'yan gudun hijirar ke bi tare da kona tayoyi. dakarun sojojin saman turkiya sun kai hari a sama a kan 'yan tawayen kurdawan arewacin iraki suka kuma kashe akalla mayakan na sa kai guda 67 daga cikinsu kamar yadda sojojin kasar suka bayyana a jiya asabar babban jami'in diflomasiyyar amurka ya ce tattaunawar zaman lafiyar siriya da aka kulla za a yi tana nan za a yi tare litinin kamar yadda aka tsara duk da kuwa zargin da ake wa gwamnatin siriya da saba dokar yarjejeniyar zaman lafiya Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya zargi takwaransa na jam'iyyar Democrat wato Bernie Sanders da cewa su suka kulla ya ja har aka ɗage taron nan da za su yi a Chicago a ranar Juma'ar da ta wuce. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.